وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته insha Allah za mu ɗora kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul ankabut karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta goma sha ɗaya bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da sifofin munafukai da kuma irin cutarwansu game da al'amarin waɗanda suka yi imani da Allah mun ji yadda suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba irin bakaƙen maganganu da ba su gaya wa annabi ba akwai wani yaki da aka tafi ana dawowa يقولون لئن رجعنا إلى المدينة يقولون لئن la إلى المدينة ليخرجن الأعز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون لوكتن دا اكي تفيها ليه دقى تكينسو جا غورورينسو شو عبد الله بن أبي بن سلول يتي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل يتي إذا منكم مدينة manyan gari 'yan gari masu darajar gari da su da ƙasƙantattun gari yana nufin manzan Allah da sabbansu wani guri za ku ji suna can ulhuwa uzun ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن suka ce haka yake shi komai gaya ni mishi bayi da lissafi sai ya ya ɗauka ba irin cutarwa da musu dako suke yi su ga musulmai a cikin ni'yarsu idan ta ɓaci sun samu abin magana shi yasa yana daga cikin abin da za ka tilasta wa kanka son Allah da manzon Allah da ƙaunar addinin musulunci karka idan ka ji wani abu na al'amarin addini yana baka haushi karka yadda ka zan mai kishin addininka mai son addininka mai son nasara na addininka mai jin ciwo kaga wani abu na cutarwa ya taba maka addininka sifa ce ta munafurci ƙin addini ko ƙin masu addini mun karanta ayoyi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fita su zuga mutane suke karye bi su